Twitter et Instagram. Bonne journée à l'écoute. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 17 ga watan Maris. A ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya daban-daban da muke yi albarkacin zaɓukan gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun dokokin jihohi da za a yi gobe. Za mu leƙa jihar Zamfara. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli. wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai a kan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. a cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a ukraine tun bayan da rasha ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga watan fabrairun shekarar 2022 wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin rasha sun aikata laifuffukan da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. laifuffukan yakin dai sun hada da kai hare-hare kan farar hula da cibiyoyin da ke da alaka da makamashi da kashe-kashe da azabtarwa da kuma tsare jama'a ba bisa ka'ida ba da fyaɗe da kuma ta sakeyar yara daga ukraine zuwa rasha ba bisa ka'ida ba a karan farko sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai ziyara jamhuriyar niger a jiya alhamis don sanar da ba da agajin jan kai da na tattalin arziki da kuma tsaro. Ziyarar Blinken a Nijar na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiya. Ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Rasha da China ke kokarin yin tasiri sosai. A wani taron manema labarai da ya yi da takwaran aikinsa na Nijar. Blinken ya sanar da shirin ba yankin yammaci da tsakiyar Afirka da aka fi sani da Sahel wato kuda da hamadar sahara tallafin jan kai na dala miliyan 150 cikin kasashen hadda nijar burkina faso chadi mali da mauritania a yayin da ya bayyana shirin bayar da tallafin blinken ya yaba wa nijar da sauran kasashen yankin saboda jajircewa su wajen tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya. Adadin mace-macen mata masu juna biyu a Amurka ya ragu sosai a shekarar 2022 daga adadi mai yawa da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 60 a lokacin annobar COVID-19 a cewar wasu sabbin bayanai. Fiye da mata 1,200 suka mutu a Amurka a shekarar 2021 yayin da suke dauke da juna biyu ko kuma jin kaɗan bayan haihuwa. a cewar ƙididdigar ƙarshe da cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta amurka ta fadda a jiya alhamis a shekarar 2022 an samu mace-macen mata masu juna biyu uku, a cewar bayanan farko na hukumar ko da yake ta yi wuƙi daga ƙarshe ta zarta wannan adadin. jami'ai sun ce adadin mace-macen mata masu juna biyu na shekarar 2022 na kan hanyar komawa kusa da na kafin barkewa annobar covid-19 amma hakan ba yana nufin abu mai kyau ba Dan adadin mace-macen kafin annobar covid shine mafi yawa da aka gani cikin gwamman shekaru to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a gaida maryam To kamar yadda muka ce a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya albarkacin zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi wanda idan Allah ya yarda za a yi gobe Asabar. Yanzu za mu leƙa jihar Zamfara. Sani malumfashi gare ka. kamar kuka kuri'ar ka rike makamanka ita za ta cece ka jihar zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan oktoba 1996 kana sanatta ahmed sani yariman bakura na jam'iyyar app shine gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye mataimakinsa muhammad aliyu shinkafi ya gaje shi to amma ya canza sheka a shekarar ta dubu biyu da goma ya zuwa jam'iyyar pdp abdulaziz yare kuma na jam'iyyar apc shine ya gaji shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye bayan shi ne pdp ta sake amsar ragaman mulki a jihar inda gwamna bello matawallan muradin da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekaya zuwa apc a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu apc da pdp sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma apc ta warware nata na cikin gida salin alin sai dai kuma pdp sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da dauda lawal a matsayin ɗan takarar pdp Dr. Bello Matawallan Maradin shine dan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shine dan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shine babban sana'ar zamfarawa. Hasali ma shine asalin taken jihar zamfara wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar zamfarawa sunana salisu umar wina communication gusau shi mutumin jihar zamfara abubuwan daga ci mai towa kwarya da suna da yawa abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar zamfara gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma ga wanga canji yanzu ka ganin shago ka isko na amma za ka ce magana ne ka sa kusan minti goma babu wanda ya shigo sabanin in ka zo na sayan wani abu za ka ce ma mutum ya kai goma wani kuma sai ya bi layi to muna fatar dai ubangiji Allah ya kamu da karshe wannan al'amari sunana kwamarai sanusi ukiya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai ɗorewa. A karan farko mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin zamfara hajiya shafa'atu labo. Ike dalilin shigarta takara? Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasar hakanan. Tun da za mu iya ɗoka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu kanmu. siyasa sai da kuɗi. Shin kin fuskanci wannan kalubale din? <laughs> Gaskiya kam har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. Mm. Na ce duk da mun fara kamar yadda nake maka komi zamani ne ga da sai an ba mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum. Amma a yanzu kuma an ɗan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so almuhim canji. Kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a. To ake ganin tafiyar. yau tafiya alhamdulillah tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillah ko ba a eh, to wasu gaskiya <laughs> wasu kan ba su su mai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba talaka ma da aka zuwa ana da ɗakwari a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake so da suwa dan ba su da baki ya riga an sayi su ba san mace tuwo ba sai miya ta kare sani shi abin malumfashi murai amurka daga zamfaran najeriya Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. To a gaida Sani, yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. jami'an tsaron iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida safi da gulayan 'yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin iran ayatollah alkamaini a a cewar masu fafutuka a jiya alhamis a ranar laraba ne aka saki safide 'yar shekara 28 daga gidan yarin evan da ke birnin tehran bayan ta shafa sama da shekara hudu a gidan yari akan wani hukunci da aka yanke mata game da wani rahoto da ta hada a kan yajin aiki a shekarar 2018 a cewar kamfanin dillancin labaran 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na hrana da ke nan amurka an sake kama safida ne a yammacin ranar laraba a yayin da 'yan uwanta suka ɗauke ta a mota suna kan hanyar zuwa gidansu da ke dasfol a lardin kazakhstan da ke kudu maso yammacin iran jami'ai sun ce mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwan sama mai lakabin freddy ɗaya daga cikin guguwa da tafi ɗaukar lokaci mai tsawo a wuri a tarihi ta kashe mutane fiye da 350 a kudu maso gabashin afirka ta kuma raba dabban mutane da matsugunansu kafin ta lafa a doron ƙasa ranar laraba a jiya alhamis hukumar sa ido kan bala'i ta malawi ta faɗi cewa akalla mutane 326 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa da guguwar ta haddasa shugaban ƙasar lazarus chakwera ya ayyana kwanaki 14 don makoki a faɗin ƙasar a shekaran jiya laraba inda ya bayyana lamarin a matsayin bala'i na ƙasa ya kuma nemi taimako daga ƙasashe. a makwabciyar kasar mozambique inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutane 53 jami'ai kuma na fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu yayin da guguwar ta katsa hanyoyin sadarwa gaba ɗaya a wasu ƙauyuka tun bayan da guguwar ta dira a ƙasar karo na biyu a makon jiya. gaida muryar Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. لو بالنار طلعتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تهجرني لو حاولت تهجرني تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدل شكي واحزاني بدل الهم في الدنيا بدل الهم في الدنيا عادي الفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازي كراجيك بيسألني كراجيك بيسألني كيف إن كنت ناسي لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك sabah beti, loving narpaletin. Bil sabah beti, loving narpaletin. Ana la ma لو بس شفت آهات لو بس شفت آهاتي ما كنت يوم بتتفتح لو تابعت دقاتي لو تابعت دقاتي ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناته لو حسيت بأناته وطول أيام بيتظلم كنت رجعت صافيت كنت رجعت صافيت نسيت الدموع والهمان لا ما بنساك جبت صفيتي مهما جبت صفيتي دون الصعب بكيتي مهما جبت صفيتي مهما حسيتي دونك صاب وبكيتي على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق فرعي يا ناس خليتي minana, kadarit mohoy minana, agulyare tiare kadarit mohoy minana, kadarit mohoy minana, agulyare tiare نعود من ثاني الإسلام نعود من ثاني الإسلام Thank you. مهما جبت صبيتي مهما جبت صبيتي دون الصعب بكيتي مهما جبت صبيتي مهما جبت صبيتي دون الصعب بكيتي على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق يا ناس خليتي تبارد مهول من الناس تبارد مهول من الناس أقول يا ريت يا ريت يا تبارد مهول من الناس تبارد مهول من أقول يا ريت يا ريت نعود من تاني نتلاقى نعود من تاني نتلاقى ولو مرة أعطيتني أنا لا صديتي دونك صعب بكيتي مهما جرت صديتي مهما جرت صديتي دونك صعب بكيتي على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق بريا ناس خليتي أبارد ماي من النار أبارد ماي من النار أقول يا ريت يا ريت يا بارد ماي من النار أبارد ماي من النار

بيتيني Yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan yadda matsalar ɗumamar yanayi take shafar mata a daidai lokacin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a cikin wannan makon. Kana aka keɓe makon gabaki ɗaya domin baiwa al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. A wata hirar da na yi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wifka Alawiya Baba Musa wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurɓata muhalli. Ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin haɗari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa. gidaje da yawa suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka kara faɗaɗa bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da gutsatsarin robobi yara suke kwaso su suke kawo su cikin gidaje har ake sai da su naira ashirin naira hamsin suke amfani da shi a matsayin makamashi wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fi tashi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan maimakon a sai ice na naira hamsin da zai maka girki to ko da itan naira ashirin kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci akwai gidajen da muka samu su ba sa ma siyan itan kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su sai ya zama na shi wannan wutar hayakin yana zama baƙiƙirin sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa sai ya zama na iskar da suke shaka tana ɗauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa to bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zamana su kuma sana'a su ce suna zuwa yara kanana suna zuwa su samo robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasar su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin muhalli muhalli ta hanyar sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutar da hakan take yi ya fi alfanun abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi su wa'annan mata da yawa hirarrakin da muka yi da su kowanne dalilin da yasa ya fara wannan sana'a to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin dalilin da yasa take yi shine talauci dan wasu daga cikin su zaki ga an sun koma gida za su ce miki jikin su yana kaikayi ko kuma numfashinsu yana nauyi da daddare in sun kwanta shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka cewa yi kamata ya a zauna domin samo mafitar matsalar tunda matsalar ta riga ta cin mana. an tsinci kai to kuma ya za a rayu da ita a fitar da dabaru da hanyoyi na zamani da kuma wanda manoma ko kuma masana ko kuma mazauna karkara samu mafita ba tare da an sha wahala ba akan wannan al'amura jama'a ya za a sami haɗin kai kuma sai yanda za a gudu tare a tsira tare an ce za a rayu tare da shi to jama'a gari ko kuma su ƙwararru da kuma masu kirkire-kirkire ya za a haɗa kai a samu haɗin kai a gudu tare a tsira tare an jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu na farko za a zo 2030 ba a rage daga kaso uku din nan da da aka yi alkawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi ɗaya da digo biyar wato rabin wancan alkawarin da da aka yi so kowace ƙasa take fitar da wayannan gurbataccen iska din ana so a fara ganin yaya aka yi alkawuran nan ina suka je daga 2030 kafin 2050 zuwa 2060 a ce an tafi dungurungun gaba ɗaya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki daya an canza daga itace an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu shi sa aka daɗa jaddadawa da san bishiya cewar gaba daya dukkan kasashen da suka ɗau alkawari za su kori harka ta sare itace domin girki domin jin dumi ko wani abu makamancin haka. A nasa ɓangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar dumamar yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai. da tsarin take ko'ina a duniya shugabancin kasa in ba da mata a kaiwa ba a samu cikon talatin da biyar din ma ai wannan compromise ne abin da ya kamata yanzu yanzu ana maganin gender equity so ya kamata tsarin zai kai at least don haka allah ya tsara kuma haka ake ganin zai cika ambition na sustainable development so ni a gani na dole sai in za a cika alkawari inda aka faɗa wannan talatin da biyar din ma ai ba a kai ba kuma wannan nan ya zama koma baya wasu maganin development dole a nemi yadda za a kai wannan talatin da biyar ko da ba ta zaɓe ba at least ta zuwa maganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci wanda suna nuna cewa ana iya kai wani tsarin kuma aka kai ga kuma benefits da ake samu na tabbatar cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa yana karuwa. A gaida Aisha, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hular Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin ƙasa da ƙasa gami da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. A karan farko sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Nijar a jiya Alhamis don sanar da bagar agajin jin kai da tattalin arziki da kuma na tsaro. Ziyarar Blinken a Nijar na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiya. Ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Rasha da China ke kokarin yin tasiri sosai. Adadin mace-macen mata masu juna biyu a Amurka ya ragu sosai a shekarar 2022 daga adadi mai yawa da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 60 a lokacin annobar COVID-19 a cewar wasu sabbin bayanai. Fiye da mata 1,200 ne suka mutu a Amurka a shekarar 2021 yayin da suke dauke da juna biyu ko kuma jim kaɗan bayan haihuwa a cewar ƙididdigar ƙarshe da cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta amurka ta fidda a jiya alhamis a shekarar 2022 an samu mace-macen mata masu juna biyu 733 a cewar bayanan farko na hukumar ko da yake ta yi daga ƙarshe ta zarta wannan adadin. To masu sauraro nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma mu Salamon Abu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. wasu Wassalam.